ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باكي والسلام عليكم ورحمة الله بركة مريم مشن جمعة قوم قوات رمضان hijirar annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma hakan ya daidai da 27 ga watan fabrairu 2026 miladiya darasin da ya gabata idan ba manta ba mun cike ƙarshen aya ta 22 cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran a yau za mu tashi a farkon aya ta 23 wadin Allah ta'ala alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum muridun kafin haka akwai wasu daga cikin tambayoyi Wani yana cewa assalamu alaikum Allah ya taimaki malam akan da'awarsa tambaya wani abubuwa ne ke nauye mizani a gobe kiyama shin wanda ya zo gargara lokacin mutuwa amma yana cikin lafiya sai ya tuba shin Allah zai karbi tubarsa abubuwan da suke ni mizani suna da yawan gaske wani lokaci a daidaiku wani lokaci a dunkule duka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin su wasu lokutan kuma annabi yakan ba da fatawa ta irin abin da ke nawa ya mizani gwargwaron irin wanda ya fatawar da lokacin da aka yi fatawar lokacin da aka tambaye shi wani aiki ne ya fi nauyi a mizani ranar tashin alkiyama sai ce yin sallah akan lokaci wani lokaci kuma sai ce in faɗi fi sabilillah yana lura ne da waye tambayar kuma inda aka yi tambaya so gaskiya ba a iya tahadidi kai tsaye a shiga abu guda daya abubuwa ne da yawan gaske jihadi ne mutuwa ne a shahada ta nan da yawa sai dai kawai akwai waɗanda ƙila ma iya ambatar ɗaya ko biyu waɗanda yake suna da sauƙi Shi ne ainihin wato zikirori na baki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatani خفيفتان في اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان waɗansu kalmomi guda biyu masu sauƙin faɗi a baki amma suna da nauyi a mizani sannan kuma waɗannan kalmomi a wato masoya ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne faɗin Allah su faɗin wato mutum ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim wannan gaskiya tana da muhimmanci sosai kuma za ka yi faɗin su da yawa a lokacin da yake bai da lokaci dan kaɗan ce ka ka faɗe su baka san sau ka faɗa ba ina ba ta ana fahimta domin rahatan ni ba wani ba yawa wala'alla kowa da irin yanayin lifestyle din shi za a ce daga lokacin da na samu kaina ina yin sa'ayi tsakanin safa da marwa a lokacin aikin hajji ko umara to gaskiya sa'ayi na tun daga farko har ƙarshen sa'ayi wannan kalmomin nake faɗa saboda malamai suna cewa daga lokacin da ka yi sa'ayi daga safa zuwa marwa ka koma ka dawo ka yi sa'ayi bakwai din nan kusan za ka yi tafiya ne na kilomita biyar da rabi zuwa shida to kai tafiya kilomita biyar da rabi ko shida kana faɗin wannan kalmomin ai ga ka faɗa da yawa ina fata muna fahimta so na baka misali ne za kuma ka iya faɗi a ko ina shi bai da wani lokacin da za a faɗa amma saba ce ta sa na tuno da haka hannu faɗi to sa'an nan kuma na daga ciki wato faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in shi ma yana daga ciki shi ta ce muku suna da yawa aiki dai guda ɗaya a ware shi a ce shine to yana da wahala amma kuma suna da yawa yi ka da zuciya ga Allah nauyi zai zai ma'ana mizanin ta zai nauye da izinin Allah ina fata ana fahimta a shi faɗin tasbihi tahmidi tamjidi duka waɗannan sun tabbata a sunna an gane ko so in dai kana yi so dai ganin Allah za a dace kuma shi nauyin mizani shine abin da in ya faru ga bawa yake samun tsira da rabauta a ranar tashin alkiyama domin da nauyin ne ake gane wa ce nasara wane ne ya fadi kamar saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun kaga shi akwai bukatar dukkan mu mizanin mai nauyi Allah ya canja haka dangane da abin da ya shafi tuba mutum ya tuba a misali laifin da ya aikata yana cikin lafiyarsa Allah yana karɓar tubarsa haka in ya tuba a lokacin da yake kwanci a gadon rashin lafiya yana jinya mujarrada wanda babu alamun cewa gargara ce to shi ma Allah yana karɓar tubarsa amma in dai gargara ne Allah ba zai karɓa ba A gane ko saboda lokaci ya riga ya ƙure ga shi raina sama kafafu sun karye da guyayu sun yi sanyi an haɗe su wanta fatis saƙo bisa an gane gwiwoyi da kafafu duka gaɓoɓin mutum sun yi sanyi alamun mutuwa duka sun bayyana sai ce yanzu na tuba Allah ba zai karba ba saboda walan yi akhir Allah ko walan menene walan ya ayat take ne in walai ta tabatu lil ladina amaluna su'a bi jahalatin a ila sayyiati hatta idza hadara ahaduhum al maut qala inni tubtu al kaga sai da mutuwa ta riga ta zo sannan ya ce na tuba yanzu wannan ba za a karɓi tubar sa ba sannan wannan lalina ne mutu na hunkufa kafirai su ma kansa Allah ba ya karban tubansu saboda su din sun riga sun tafi an gane ku amma dan mutum ya yi rashin lafiya ya dan yi zazzabi kanshi ya ciwo sai ya shawo ya ciwo ya gane cewa ka laifin da na aikata ba kafa a ce wannan shi tafiya zan sai ya daga hannu ya ce Allah ka yafe mu Allah ya tuba Allah kaza ko da bai mutum ba ko ya mutum Allah tabaraka wa ta'ala na karban tubarsa an fahimta saboda ababe ne da ba gargara bane ba a lissafa su a gargara amma shi Allah yana karɓar ran mutum ko da alama ko ba alama ko da ciwo ko ba ciwo Ba abinda malamai suke so shine da zarar mutum ya aikata laifi to ya tuba ma damar rana ba ta fito ta inda take fitowa take faduwa ba to kana cikin kari da Allah ce inna matawbatu ala llahi lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin wato suka ce ma duk wani zulubin da aka saba ma Allah an saba ne da jahilci sun mai tubu da min karibin to in dai kana da rai kuma rana ba ta fito ta mabudar da fadar ta ba to kana cikin karib to ka tuba Allah zai karɓa tuban ka Allah ya ba mu ikon tuba wannan yake cewa wannan tambayar an sha amsa ta kamar yadda na faɗa ku daina zan karanta ne don in ja kunne a daina mai mara irin tambayoyin da aka yi wasu suka amsa ko aka kai a nan ma mun faɗe da yawa wasu malaman masu yi shi ma mai tambayin ya bari yake cewa malam mutum ne ake masa bashin azumin wata ramadana guda ashirin da ɗaya sai ya rasu da wannan bashin na azumi to malam za a rama mushi kun wannan maganganu ne da yawa malamai sun yi bayani kai kuma ba ko ba za a rama mushi ba sai ce saboda na ji wasu malamai sun ce ba za a rama mushi ba ni ma na ce ba za a rama mai ba kenan <laughs> ba a rama ba. azumin da ake ramawa shine na kafara ko na alwashi an fahimta amma ai Allah ta'ala ya ce idan ana bin ka ba idan kana da uzurin da yasa baka yi azumi ba saboda rashin lafiya ko kuma halin tafiya to idan ka koma ka warware wannan uzurin ya kau fa iddatun min ayyamin ukhra to kai ba ma samu kai mutuwa kai to ai dana karama rama ba wajibi bane akan ka Allah ya dauki ka. ina fata muna fahimta saboda haka jama'a mu kiyaye da Allah akwai ɗan magana kaɗan da wasu suke cewa adadin kwanaki da kaɗai ya jinya za a rama amma shi ma ra'ayi ne mazo saboda haka azumin dole na wajibi na kafara ko na alwashi su ake rama wa mutum an gane ko amma ban da irin wanda bai jinya ya rasu na ramadana wannan ma yake cewa ana buƙatar ƙarin bayani mutumin da yana azumi sai ya kwanta ya bacci mafarki wannan ma ita ma tambayar iri ɗaya ne da wancan mun sha amsa wannan tambaya da haka azumin sa yana nan idan mutum ya mafarki azumin sa na nan abinda zai kawai yi wanka matuƙar maniyi ya fito masa to sai ya wanka ya ci gaba da azumin sa azumin sa bai karya ba ma damar a cikin bacci dama ya mafarkin ina fata ana fahimta amma idan mu sau mu ɗauka cewa ya kwanta bacci ne sai dinka tunani na sha'awa na jima'i ko kallace-kallacen da zai motsa masa sha'awa da ya kwanta kuma sai wannan to wannan shi ya karya azumin sa da kansa azumin ya karye kuma dole sai ya rama guda ɗaya ina fata an fahimta amma in dai ka kwanta bacci ne kawai sai mafarkin ya zo shi kenan azumin ka na nan kuma za ka yi wanka za kuma ka ci gaba da azumi idan Allah ya kai mu bayan ramadana ba za ka rama komai ba ina fata ana fahimta sai ijaba alhaji adamu mai tagore ya sanya naira dubu goma ya ba da dubu goma cash a hannu Allah ya saka masa da alkhairi na gani da kiran sunan nan kullum a samu wani rage kiran sunan shi shi ba eh ko da duk ba fa shi kiran da rage ne wala amal ya san da ijaba an ya kai miliyan nawa to ta gani ko tun ma ba a je ko ina ba sai aka biya kuɗin makaranta yanzu haka nan da kyar ma to Allah ya sa mutane su ji ai kuma alhaji a domin ta gode ka ci gaba kullum kai ta yi Mota aljanna ce ta tashi duk wanda ya gana ma ya tawo wanda bai zo ba kuma ya bashi a baya Allah ya sa ka shiga aljanna da kafar dama amma in na shige tukunna za ka biyo na baya a to wai zai so a bashi a baya akwai ai kowa zai so zama kai ne na gaba gaba ne eh, Allah ta'ala nake ya samu a cikin aljanna an gane ku to sai hajiya asma'u Allah ya taka mata da alkhairi hajiya asma'u ba Abdullahi wannan matar ita ce masu mai kamar maza kullum na sha yin magana ta ana na ce muku isa duk wata in ya kare take saka naira dubu goma a cikin akabin ijaba yau ma ta saka kuma wannan na ta saka shine na nawa za a ce a wannan shekarar shekara wata na biyu kenan ko to shi ne sakawanta na biyu a watan februari amma a tsawon shekaru goma sha hudu ba yankewa shekara goma sha hudu tun da aka bude kan din ijaba duk wata sai ta sa dubu goma duk wata duk wata duk wata ne duk watan ma ta saka yanzu wani watan ma insha Allah umara da rai za ka ga ta saka to yanzu yanzu wanda ya shigo naira dubu biyu malam wa ina malam nan ban gaishe ba a masha Allah abin kuma har da yan waken zagaya ake gina ta Allah ya saka da alkhairi a waɗannan sune abubuwan da kullum muke faɗa yan uwa mu zama masu kokari abin mu a baya wajen aikin alkhairi waɗanda suke bada wannan wallahi suna da bukatu suna da sha'awa irin tasu na biya wa ransu bukatunsu na duniya ne da kullum amma tare da haka suke iya abin da suke yi kuma kamar yadda muka faɗa shi malam lokacin da yake raye da aka asasa wannan asusu wanda shi bai san ma zai zo mutu ba amma kuma ga shi an asusun ya cewa da tafiya kawon shekara goma sha biyar ko ba haka bane aka zo ana ta aikace aikace wanda asusun ya taimaka ma iyalansa ya taimaka ma wanda ba nasa ba ya taimaka ma mutane biya kuma kamar yadda na faɗa muku ba iya hain malam bello kare ba wannan asusun ya jaba ya kai inda ba ku tsammani wani abin ba a faɗin shi a bidiyan ne yawa wani abin za a yi shi wani abin za a ba da haƙuri a faɗin magana mai kyau amma tare da ɗaukan not na cewa in dama ta samu sai dai kyau fita an nemi mutum akwai wadansu da yawa in suka zo ma sai dai a nemo su nan da suka zan kila ba abin da za a iya yi amma idan abin ya zo ya faru kuma sai ga an zo an neme su to sai ta mutarwa guda ɗaya ta ƙarshe akwai PDS, Computer Training Center waɗannan bayan Allah waɗanda suke makwabtaka da wannan anguwa ta mu ta hanyar Malam Bello wanda ofishinsu yake lamba hudu a cikin gidan kada kusa da opposite din zanabi nan dutsen mabar express a nan suke wannan wuri na training suna sanarwa da shela musamman ga 'ya'yanmu na musulmi domin za su gudanar da aka sayi da training na ainihin wato dalibai waɗanda suke shirin shiga jarabawa ta jam da duk wani cdt da ake yi an gane ko a irin waɗannan gurare kuma da sukan yi shi da kuɗi mai yawa gaskiya amma sai suka zuge kuɗin wanda ke so ya yi namiji ko mace kawai iya kuɗin fam zai ansa naira dubu biyu kacal an fahimta za a karɓi wannan fam ne a wajen ɗan sarki da ke nan kan layin abuja wasu an san wajen ko kusa da masallacin kasan waya za su fara training din daga ranar 16 ga watan march 16 ga watan march har zuwa ashirin da uku ga watan april an fahimta adadin sati hudu kenan cin za a yi ana bayar da wannan training din akwai zangunan karatu guda biyu zango na farko daga karfe 8 da rabi na safe zuwa karfe 10 da rabi na safe akwai zango na biyu shi kuma daga karfe goma da minti 40 zuwa karfe 12 da minti arba'in an gane ko kuma wannan kyauta ne fi sabilillahi iya kudin fob din za a karba. da suna yin wannan kare da ɗin naira goma sha biyar naira dubu goma sha biyar din mutum da to kaga an zabge wannan dubu sha biyar din baya cikin wannan registration din kudin form din daban dubu sha biyar din daban to sai aka cire wancan gaba ɗayan da yanzu iya wannan dubu biyun za a yi wanda ya ji wannan sanarwa musamman ƴaƴanmu da za su yi waɗannan jarabawoyi da makamantansu to da Allah mu yi ƙoƙari a je a yi ba wani abu ne mai wahala kawai suna ne ake ciki a wannan irin yanayin fom din ne ma da suna da adireshi da kontak ɗinka lambar waya ɗin akwai shi kenan sai kuma adadin ajin da kake kuma yana da kyau ko da yaro ba jarabawa zai ba in dai ana sa ran zai yi jarabawa nan da shekara da zuwa nan da yawa bincike ya tabbatar da cewa yaran mu ba faduwa suke ba wallahi sun san karatun amma rashin iya amfani da kwamfutar ne ke yadda su rashin sarrafa kwamfutar shi ke sa ka ga sun faɗi sai ga lokaci ya ƙure kafin su kammala iya amsawa an samu matsala ko ya amsa ba daidai bai na so ya koma ya gyara duk sai ka ga duk irin abuwa ya ba irin wani abu dai wanda ke technical issue daga gare ka kai mai sarrafa kwamfuta ba wai rashin karatu ba domin ya'yanmu suna da kwakwalwa suna da fahimta sosai so gaskiya ina ba da shawara duk wanda yake da hali yake da dama a je a karɓi wannan fom ɗin domin zai mana amfani shi kuma muna fata Allah ya saka maka da alkhairi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 يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون نعم. ذلك بأنهم قالوا لن مسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون Ubangiji ta'ala ya ce alamta shin baka gani ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi mana ka duba ka gani kallo na ban mamaki kallon nan da za ka yi ilal ladina utu nasiban zuwa ga waɗanda aka ba su wani rabo lafazin nasib yana nufin rabo ai hazzan sun samu wani kaso min alkitabi na ilimin littafi wasu daga cikin malamai suna cewa taura ake nufi wasu kuma daga cikin malamai suka ce ana nufin linjila ko ana nufin alqur'ani amma mafi rinjayen malamai suka ce utu nasiban min alkitabi ana nufin at-taura ana malaman yahudawa da ubangiji ta'ala ya ba su ilimi na attaura sun san attaura sun san abin da attaura ta kunsa da dukkan waɗansu bayanai na ainihin wato annabta na manzanni na Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan mutane yi da auna ila kitabillah ana kiransu zuwa ga littafin Allah li yahkuma bainahum dan ay hukunci a tsakaninsu ma'ana dan hukunci dan littafin Allah ya hukunci a tsakaninsu to gurin wasu daga cikin malamai suka ce kitabullah ana nufin alqur'ani wasu kuma daga cikin malamai suka ce kitabullah ana nufin attaura, na daga cikin waɗanda suka tafi akan ra'ayin cewa kitabullahi a nan gurin ana nufin Al'ƙur'ani ne shine abin da ainihin wato imamu tsabari ya kawo cikin tafsirinsa daga ibn mardawai sannan kuma da wasu daga cikin malamai masu fassarar alqur'ani shine ainihin wato abin da ya faru na wato sa'ani ko rikici irin na hukunci wato wasu matata ne guda biyu kunce wasu mace da namiji aka samu sun yi zina a cikin yahudawa da suka yi zina suka yi saɓani wajen to me za a yi musu hukunci sai suka ce to a tafi wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan yi musu hukunci da ainihin wato abin da ke cikin littafin allah ko ya musu ainihin wato adalci ko da aka zo sai ga cikin littafin Allah akwai jefewa sai suka nuna kuma suna so a yi da nasu littafin sai annabi ya ce musu to menene yake hukunci a cikin littafin ku ba taura idan mutum ya aikata zina sai suka ce aika hamim ne ma'ana shine a shashafa wa mutum da tanti ko gawayi a dinga yawo da shi kamar dan duk nunu kaga ƙarya suke yi shikenan sai wani daga cikin sahabbai a lokacin Abdullahi ibn Salam da aka zo ana karanta wannan aya shi wannan ba yahudi sai sa hannunsa ya shafi ya danne daidai ayar da ke magana akan rajam abdullahi ibn salam din kawai sai ya hannun hannunsa ya cire shi sai ga ayar da ke magana akan jefe mazinaci su ma ko a cikin littafin su akai wannan Shi ne suka rika nuna cewa ba su so ba hukuncin domin yadda yake a cikin alkur'ani haka yake a cikin attaura dukkan wani mazinaci muhsan wanda yake ya taɓa yin aure ko ya san ɗiya mace to hukuncinsa shi ne jifa har mutuwa saboda haka sai ya zamanto ba sa son wannan hukuncin yi da auna ila kitabin lahir ya kuma bai wasu daga cikin malamai kuma suka ce abin da yake magana a kai na dalilin saukan shi shine zuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi zuwa ga makaranta ta yahudawa inda suke karantarwa suna zama tare suna karantar da 'ya'yansu sai wasu daga cikin shugabanninsu akwai wani mutum da ake ce masa nu'aymu ibn Amur, da kuma wani alkari ibn zai sai suka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa kai wani addini kake bi da ka zo da wannan naka addini me ya tafarkin ka sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa kai shi yana bin tafarki ne da kuma addinin annabi Ibrahim alaihi sai suke ce masa to ai annabi ibrahim ba yahude ne me yasa ai inda kace shi kake bi ya kamata kai ma ka rika addinin yahudanci ya za ka zo kana wani addini daban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato tuhume su ya ce to inda da gaske addinin yahudanci annabi ibrahim ya yi? ku ɗauko littafin ku a taura ku nuna mun inda aka rubuta cewa annabi ibrahim ya yi yahudanci annabi ya kure su babu wannan gurin sai dai gashi a cikin attauran tabbas annabi ibrahim ya yi addinin menene ya yi addinin musulunci ne kamar yadda allah ya ce wa ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushriki annabi ibrahim bai kasance ba yahude ba bai kasance ba nasare ba sai dai shi mutum ne wanda yake jagora yake tafiya ɗaukar kusan hanyar gaskiya zuwa gidan aljanna bai kuma kasance cikin mushrikai ba dole kuma suka bi kauya to sai suka ce wannan shine dalilin saukar aya alam tara ila mutu utu nasiban min alkitabi yad'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum dan ya zamanto alqur'anin maganar Allah ta yi hukunci a tsakaninsu ubangiji ta'ala ce idan aka kira su don yin wannan fi khilafatihim a cikin sabanin da suka yi wa shu'uni hayatihim wa ma'ashihim da al'amuran rayuwarsu to fala yastajibuna jami'an li hadhihi ad-da'wa sai su yarda a zo a yi hukunci da alkur'ani don irin waɗannan ikirarai ikiraran da suke kaga maganar da suke faɗa ƙarya ne su ce a a yi hukunci da littafin Allah idan an zo kuma ga hukuncin amma cikin zuciya su ƙarya ne ba sa so su ce annabi Ibrahim da Yahude ne amma kuma alhalin ƙarya ne ba ba ne, musulmi ne shi an gane ko a wani rima Allah ya ce inda Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa ma kana ko wa lam yakun minal mushrikin ka gani bai kasance mushriki ba annabi ibrahim addinin musulunci yayi dodar shi yasa ma zaka ga sau da yawa ana umurtar mu da mu bi wa taba millata ibrahim hanifa abi hanya da tafarkin annabi ibrahim lafazin hanif asali ne wanda ya kauce kaucewan kuma ba irin yadda muke tsammani ba shi annabi ibrahim mutanansa da al'ummarsa suna bin hanyar shirka sai ya kauce musu ya koma hanyar gaskiya yasa ake ce masa wanda ya kaucewa hanyar kasa shi kuma ya ba hanyar gaskiya amma asalin kalmar hanif shine kaucewa mana kauce bata a kama hanyar gaskiya annabi ibrahim alaihi salatu wassalam bai kasance mushriki ba ubangiji yace thumma yatawalla fariqun minhum daga nan wani sashe daga cikin wa'annan mutane yahudawa sai su juya wahum mu'riduna suna masu kangarewa da juya baya akan wannan hukunci da aka yi musu na littafin Allah an kabuli hukumihi ba za su karɓi hukuncin ba kama hasalar yahudu kamar yadda ya faru da yahudawa sakamakon wannan zinan da aka yi na mutum biyu da na ambata muku suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama dan ya musu hukunci annabi ya musu hukunci da jifa sai suka kiyarda da wannan hukunci saboda sun ɓoye inda Allah ta'ala ya bayani a cikin attaura hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim haka nan hadisin abdullahi dan umar dan tabbatar da wannan hukunci na jifa a cikin attaura ubangiji ta'ala Da ce zalika bi annahum qalu wannan juyawan da suke yi da kin yadda da hukuncin da ake da littafin Allah suna yin hakan ne saboda sun ce ai su lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat wai mu ai wuta ba za ta same mu ba sai waɗansu 'yan kwanaki kaɗan arba'ina yawman gwargwaron kwana arba'in muddata ibadati aba'ihimul ijil gwargwaron kwanakin da iyayensu suka bauta wa ɗan maraki lokacin da annabi musa tafi munajati da allah ya bar annabi haruna a tare da su sai suka zo musa samiri ya sassaƙa musu wato gunki na ɗan maraki an gane ko ya kuma fitar da wani wuri a wurin duburan wannan gunki na sa sai yana fitar da iska yake ce musu haza ilahu kuma ilahu musa ranasi a ƙarshe annabi musa ya dawo abin ya faru ya zo ya faru bayan ya yi fushi ma ya jage wa ɗan uwansa yadda sauran da ke tare da shi wa alƙal alwaha wa akhadha a ya ya ruhu ilaihi da sauransu to wannan abubuwan da suka yi to shi ne sai suke cewa wannan laifin da kakanninmu suka yi da iyaye adadin kwanan arba'in din nan to wai shi ne iya adadin da su yahudawa za su shiga cikin wuta to idan sun shiga wuta kwanan arba'in mai jefa ba, wai musulmai ne za su maye wutan su zauna har abada annabi kuma ya ce ƙarya suke yi a wata tambaya da ya musu lokacin da suka sanya masa guba a cikin nama wanda mun yi magana jiya akan hadisin bayan ya musu tambayoyin nan guda uku duka guda biyu na farko ƙarya suka yi guda ɗaya na ƙarshe shi ne kawai suka faɗa gaskiya to a cikin guda biyun nan akwai wannan tambayar su wane ne ɗan wuta kuma suka ce su ne za su kwana arba'in ka farko sauran kuma kwanakin ko kuma sai kuma ya dindin nan ji wani ismatin biza a wurin yahudawa Allah ya kyauta saboda haka ubangiji ta'ala yake ba mu labarin cewa ba wani abu suka yi ba suna cewa wannan wuta ba za ta same mu ba sai ɗan wasu kwanaki ɗan kaɗan yaman ma'adu za su kwana arba'in ubangiji ta'ala ya ce wa fili ne. dini abinda ya ainihin wato rudar da su a cikin addinin su shine ma kanu runa. irin abinda suke ikirari suke kirkira na ƙarya wanda ainihin wato ba gaskiya ba ne. irin cewa annabi ibrahim ba yahude ne irin cewa babu wanda zai shiga wuta sai musulmai su dawama su adadin kwana arba'in ne kadai da ku da su wane ne yahuda kuka yi wannan magana yaushe kuka zauna da Allah ya gaya muku cewa ga yadda za a yi haka duka babu to sun sha irin waɗannan ƙarairayi wani wuri ma haka suka ce wa ƙaru lan yadkhul aljannata illa mene man da hudan auren fara suka yi babu wanda zai shiga aljanna sai ba yahudi haka da tara suka ce ba wanda zai shiga wuta sai ba nasari zai shiga aljanna sai ba nasari Allah da kanshi yake amani amanihum wannan duka burace buracen su ne ƙarya suke ba ya haka da su ba shi yasa a wani wuri ma Qur'ani ya tume su idan har da gaske ne ku kuna cewa ko na gaban goshin Allah ne Allah bai saka ku a wuta ba to fi buru mutuwa ba kul in kuntum mene in kanat lakum ad-dar al-akhirati inda Allah to haka man lawul mauta khalisatan min dunin nasi ko idan kun kasance cewa da gaske ku kuke da gidan lahira gidan aljanna na ku ne ku kadai ba tare da sauran mummunai ba to ku yi burin mutuwa ba za su ana ce walan ya tamannau da ku abadan bi ba kaddama ta aiki za ba akwai kin mutuwa akwai tsoron mutuwa da yahudawan yanzu in ka kalle su a haka su kashe mana musulmai su kashe falastinawa ba a rabi amma da an kashe bai hudu ya ɗaya kaji duniya ta ɗauka Allah ya kyauta ubangiji ta ala ya ce to wannan abin da suke kira na maganganun su ne sa suka faɗi wannan an gane wannan ko suna ikirari ay yazunnuhum anna maftaruhu fi dini haqq suke karerayen da suke yi gaskiya ne wannan duka magana ce wanda take ta ƙarya ba gaskiya ba faɗin wannan magana ya zama to kamar izgilanci ne da littafin Allah ba ku yi haka dan Allah ba ku zo ku ce Allah ya ce ko ku ce ku ga hukunci kun yanke to kuma izgilanci da littafin Allah wannan yana da hadari ƙwarai da gaske abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum haka Allah yake a wani wuri Allah ta'ala ya ce innama kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu ne sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun duk lokacin da wani al'amari ya taso aka kanga wannan al'amarin da littafin Allah da sunnar manzon Allah aka ga duk hukuncin da Allah da manzo suka yanke to karɓar ake hannu biyu ba a zuwa da son zuciya ba a zuwa da wani ra'ayi na daban sabanin abinda Allah din subhanahu wataala da manzansa suka hukunta sai Allah ya ce فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كتبت ووفيت كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون fa kaifa idza jama'nahum yaya halin su zai kasance idan muka tattaro su gabaki daya li yawmin a wata rana wanda yake la raiba fihi babu shakka a cikin sa ita ce ranar tashin alkiyama duk waɗannan maganganu da suke yi ce kaza su ce kaza to Allah zai tara su a ranar tashin alkiyama za kuma a tutsiye su da wa aka gaya musu haka yaushe aka yi hakan su wane ne shaidun ko ina takardar ina yake a cikin littafin da Allah ya saukar cewa kaza ne cikin maganganun da suke yi yaya za su yi ina fata ana fahimta a wurare za ka jin Allah na faɗin irin wannan fa kaifa a nan gurin na hundi yau yawmin larai rayba fihi akwai fa kaifa idza tawaffatuhum al mala'ikatu yaya za su kasance idan mala'iku suka karɓi rayukansu yadribuna wujuhahum wa adbarahum suna dukan fuskokinsu da bayansu da jikunansu a wani wuri fa kaifa ji ina min kulli ummatin bi shahidin wa ina bika ala ha'ula'i shahida ka gani yaya zai kasance idan muka zo da kai a matsayin mai ba da shaida annabi zai bada shaida ga al'ummarsa sauran al'umma kuma za su zama masu bada shaida kuma mu ne masu bada shaida a kansu ina fata ana fahimta kamar yadda ayar bakara ta fara wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada a nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida mun sanya ku ku zamanto al'umma mai adalci dan ku zamanto masu bada shaida ga al'ummomin da suka shuɗe ko kuma manzo na Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto mai bada shaida akan ku wata rana abdullahi sallama ya sanya sahabinsa a ainihin wato huzaifa ne ko wane ne ya sa ya karanta masa alkur'ani lokacin da ya zo yana karatun alkurani ya karanta suratun nisa kuma ya zo daidai wannan aya fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida annabi ya ce masa hasbuka dakata haka ya isa ya ce yana daga kai sai ga annabi yana hawaye yana zubar da hawaye za a zo da annabi a matsayin mai ba da shaida ga al'umma ranar tashin alkiyama lokacin da mu muka zamanto masu ba da shaida ga sauran al'ummomi to mu kuma annabi ne shaida mu shin mun yi imani ko ba mu imani ba mun yi aikin kwarai ko ko ba mu aikin kwaran ba abin da ya zo da shi da sunna sa mun yi riko da shi ko ko ba mu yi ba mun san zuciya wallahi duk annabi zai ba da shaida wanda ya yin zai shiga cikin shaidar manzo Allah wanda bai yi ba kuwa wallahi tallahi aka san haka zai samu Allah ya tsare mu tare da cewa annabi yana son mu annabi yana kaunar mu dan mai tausayin mu ne sallallahu alaihi wasallam لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم waɗannan sufofin sun tabbata a tattare da shi sa'annan addu'o'in da annabawa suka yi Allah ya halakar da al'ummomi aka azabtar da wasu daga cikin jama'o'insu amma annabi ta su addu'ar ya barta ce don ceton mu ranar tashin alkiyama wanda kai kanka kana cikin al'ummar manzon Allah kaga shi za ka so a ce ka shiga cikin cetonsa ba daga cikin wanda kake fara da sunnarsa ba wanda ba ka so ma sunna ta karaɗe ka to lallai ina jiya maka tsoron kar ka fada cikin waɗanda ba za ka samu ceton manzon Allah ba Allah ta'ala ya tsare mu ubangiji ta'ala ya ce ya za ka kasance a wannan rana wa wuffiyat kullu nafsin sannan a saka ma kowace rai ma kasabat abin da ka samu lafazin kasbu shine abin da ka sama na aikin ka na kwarai ko na aikin ka na sabanin haka ana ba kowace rai daga cikin ahalin kitabi din nan su yahudawa da nasara da ma wasu daga cikin halittu a ba su sakamakon abin da suka samu ai amilat min khairin wa sharrin duk abin da suka aikata na alheri ko na sharri man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duka zamu gani wa wudi alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها wa ووجدوا ما عملوا حاضرا za ku ga abin da kuka aikata a gaba gare ku ranar tashin alkiyama ta gani kuma wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhrij lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا da kanka za ka yi wa kanka hisabi za ka gane za ka tafi aljanna ne ko ko aka san aljanna to kowa zai ga abin da ya aikata a matsayin sakamakonsa Allah baya zalunci ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bimallabil lil abi duk abin da ka aikata kai ka zo da abinka kai ka samu kayanka naka ne domin Allah ya ce ma kasabat abin da ta samu ita ran kasbu kuma kai ne kake wa kanka wanda ya zama to kasabinka akan alkhairi ne ko kuma ya zama to kasabinka akan sharri ne an gane ko ubangiji ta'ala ya ce wahum su wa'annan mutane kama da yahudawa da nasara da sauran halittu la yuzlamuna ba za a zalunce su ba bi naqsi hasanatin aw ziyadati sayyi'a ta hanyar azalunce su sun yi wani abu mummuna a ƙara musu yawan shi ba za a yi haka sannan sun yi wani abu kyakkyawa a rage musu ladan ba za a yi haka yadda ka so da shi haka za ka samu cikakke Allah baya zalunci wallahi Allah ba zalimi bane yadda ya ce yace bai bagdalul qawlu ladayya ma ana bi ballabi lil abid ai yazo a cikin hadisin kuli ko Allah ya ce cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tuzalimu kar ku zalunci wallahi duk abin da mutum yayi sai Allah ya dauki fansa a kansa idan haƙƙin mutum ne sai ka maida idan baka maida ba kuma sai in ya yafe. in bai yafe ba kuma wallahi sai Allah ya cire wannan haƙƙin amma Allah ba zalimi bane dan adam ne yake da sifar zalunci yake tuba-tubai da kurakurai ko dai ya zalincin da kuskure ko kuma yayi da gangan amma ka sani idan ya faru wallahi sai Allah ya karba akwai wani bawan Allah da aka kama shi ya zamanto mulawwar lafazin mulawwar a shari'a shine wanda yake suspect ne amma ba suspect za ka ɗauka shi suspect kawai amma ya yi samu talmulawwafin gi biddam wanda an riga an kama ka red handed ba za ka iya kubuta daga abin da ake zargin ka kai ba mu a shari'a na musulunci muna ce masa mulawwaf wanda ya riga ya cakudu da jini ko laifin abin kamar irin abin da hausa suke cewa na shiga ban ɗauka ba wata fudda farawo. Farawo ne ya shiga zai sata kuma sai aka kama shi ya ce ko bai ɗauka ba yanzu a fudda shi a matsayin ɓarawo yannan mulawwas ne a cikin inda zai sata kuma an kama shi to ya wanda suka karanta kwamallo a nan abu a so su faɗa mana mai suke cewa irin wannan a kwaballo to wannan mutumin mulawas ne ka sa abin da ya faru da shi ya sun sa shi sana'a fawa yake wannan sana'a ta fawa da yake yi sai zama to yanayin aiki yana masa yawa to sai ya zo cikin dare ya gyara namansa ya fidda duk abin da zai fidda da safe da ya zo kawai sai ya fara ne sai sai da nama to in yi wannan aikin sai ya taho gida kayan da ke jikinsa da su zai taho wanda ya aiki yana da kayan aikinsa sai cire kayansa matarsa ta wanke iya so gobe kuma zai taho sai ƙara zuwa ya je aikinsa to da ya je gobe sai zai fara sai da naman shi sana'a ta kenan kullum shi jazzar ne ma'ana mai sana'ar fawa shi kenan ya gama sana'ar sai ya gama wannan gyaran nasa da daddare ya zo a hanyarsa ta dawowa gida da yunifom ɗinsa na kayan aikin da ya yi na gyaran nama ya yi fiɗa ya yi kaza ya yi kaza ka ga duk wanda ya wannan aikin a uniform ɗinsa a lalace yake da jini da wani da gwada nama ma kila duk za ka ji da kabubuwa a jiki yana tahowa kawai daidai wani lungu sai ya ji wani mutum yana jama'a ke ni wani ya kashe ni zai kashe ni ya ji wannan sautin wasu mutane ma sun je wannan sautin amma sai ya kaddar shi mutumin ya fi kusa da inda wannan sautin yake kawai sai ya manta me ma a jikin shi da wani kaya ne menene zai je ya kai taimako zai kai agaji ko da ya zo kawai sai ya samu mutum a kwance a ƙasa cikin jini an taɓa masa wuka a wuya kafin ka ce menene wa ya faru ina yake ya gudu wanda ya Wani wancan mutane su ma da suka sun fito ana zuwa kafin a zo kansa mutum ya mutu ga wannan da jini a jikinsa kuma ga wuka a wuyansa wane ne mulawar shi ne ya zama mulawar yanzu ba wanda ake zargi ba shi talwis kawai shi ake cewa talwit din da ya fara shi ya kuɗi da abun ba zai iya fita ba wannan ai ba wanda zai fitar da shi sai Allah ka ji ba <laughs> to amma dai mutaham ne ko na to to yanzu da zai rage za su yi da za a da rantu a ga jini a jikinka gama mace da jini shi ma gama wuta a wuya نعم اوكي wannan ai ko an gwada kuma zai hana a ce kuma shi ya kashe shi ba zai yi wa jinin dabba ne a jikinsa amma kuma shi ya kashe wannan nan duk zai iya yiwa dan an ga bambancin jinin dabba da jinin dan adam ala yana cewa ana iya gwada jinin ne a samu bambanci amma wannan ba shi ne zai fitar da shi ba duk da haka ai kawai Allah ne zai fitar da shi Wala Allah ne zai fitar da mutum idan mutum ya zama mulawwas ko mutaham to amma duk da mu abin da muka sani a ka'ida shine al-muttaham bari shi wanda ake zargi barrantacce ne har ta tafuta idanatu har sai an same shi guilty da laifin bincike ne kuma zai nuna haka nan tabbatar da cewa yayi abin ko bai ba akwai wani abokin mu Allah ya kara masa lafiya yana nan da ran shahin dan baka ne ya yi din motar sa akan share 60 ya haura kan angosu da yake lungunan su yawanci wasu wuraren mota ba su hawa a maza. kawai wani mutum ya zo zai ka titi ɗan kasar pakistan kawai wani mota sai bige shi yana bige wannan mutumin sai sama da shi bai tsaya ba da ya ji bugun da ya masa da ƙarfi ne kuma ya san illar da wannan wala ya gudu ko da wannan ɗan pakistanin ya tashi zai faɗo ƙasa kawai sai faɗo a kan bonnet ɗin motar aliyu da nan gawa ya mutu a wanda zai ɗauki gawa ba wanda bai taɓa dole jami'an tsaro suka zo ga gawa akan motar wani sai da aka tsara aliyu kusan watanni ina cikin wanda muka kai mai ziyara a gidan yari amma a ƙarshe an karantar da shi dama ba shi amma dole ne kawai sai a rage shi ka ga yadda harkar jini ba a ɗaukanta da wasa so wannan mutumin haka ya zo ya samu kansa a wannan hali shi kenan ka kashe shi yana ba shi ya kashe na. ina aiki aka samu kuɗi kenan kowa yadda za a yi aka kai shi gidan yari daga nan aka wuce kotu alƙali yanke masa hukuncin kisa babu ainihin shaida da zai ce ba shi bane ya gama rantsarantsan babu ku shaida to an yanke musu hukunci ta hanyar rata za a rata shi to ranar da za a rata shi ne aka ɗafko shi aka taho da shi aka ce to ko kana da abin da za ka faɗa yi wasiya ya ce ni abin da zan faɗa shi ne ya tabbatar wa duniya cewa ba ni na kashe wannan bawa Allah kuma Allah ya san haka amma dai ina ma Allah subhanahu wata'ala godiya da ya zamanto shi Allah adali ne ba a zalimin kowa ba kuma wannan abin da na aikata ina da dama a yanzu fatan Allah ya yafe mu ya ce wannan hukuncin da aka mun na yanzu ina ɗaukansa a matsayin wani hukunci ne na wani kisan kai da na taɓa yi shekaru da dama ba mutum ɗaya na kashe ba har mutum biyu babu wanda ya sani daga ni sai Allah wannan kisan kan da na yi tsawon shekarun nan ba wanda ya sani to da yake Allah ba ba bane Allah ya kama na a yanzu aka yi za a yi mun kunci da kai Allah ba ba bane ya tabbatar ya ce a da can kafin in fara sana'a fawa sana'a ta shi ne fito yana yin amfani da jirgin ruwa kwale-kwale ya mutane fito ya tsallakar da su daga wannan gaban zuwa wani gaba ya ce to haka yake fitowa da sassafe ne sana'a ta da abin da na samu koma to akwai wani kwastoma dina wanda yake yawan zuwa da shi da iyalansa da matarsa da yarsu budurwa to sai yau da gobe saboda sabo soyayya ta shiga tsakanina da yarsu na fara santa ina dan mata murmushi tana mun murmushi irin ana son juna din nan a haka na bayyana musu cewa ina son in aure ta suka ki bani saboda sun raina sana'a ta. ina ganin gidan ba kowa bane haka na hakura na zo na daina ganin sa na daina ganin su wata rana na fito da sassafe na zo wurin bakin gaba akan sana'a kada nake yi sai ga wata mata ta zo ita kuma tana so a tsallakar da ita na dauke ta da ɗanta jariri zan tsallakar da su gaba ya ce mun shiga kwale-kwale muna tafiya mun kai kusan tsakiya ba sai na fahimci wannan fa ashe tsohuwar zuma ta ce budurwa na tashi wanda ya so ta aka hana shi sai kawai zuma sai ta motsa na neme ta akan kanta wallahi ta kiyarta na yi na yi ta na kulle dan a hannunta nace ko ta bada kanta ko kuma in kashe dan ta dinga hada ni da Allah tana magiya ba mai gani na haka na tsoma jaririn ta a cikin teku a ruwan nan na kashe shi ba wanda ya sani ita ma na yau kanta ta iya da haka na jefa ta a ciki na kashe duka ba wanda ya sani amma al'alil khabir yana gani ya sani kuma shi ne yanzu wannan hukuncin da aka ra'ayin shi to kaga ashe ma mu qawlu da dayya wa ma la bi wallahi lil abid Allah baya zalunci Allah ba zalimi ba idan ka gaba a kama kama lokaci ne bai ka lala ne shi sa maza ka tuba maza ka gyara dan adam in dai akwai rai a jikinsa to yana da daman da zai gyara kuskuren shi duk wani dan adam kabil da sirri kana da dama ka gyara kuskuren idan baka gyara ba to ba ka da yadda za ka yi kuma a ranar da ka shiga cikin kabari wallahi tallahi ka gama yau kar ka ce ina jin kunya kunya ake dan adam ne dawo kai mai kuskure ka warware ka ji kunya a nan ka nemi a yafe maka wallahi ya fi akan ka ji Allah ka riske shi ba da za a yafe maka wanda ke da wannan haƙƙin shi ma haƙƙin sa yake nema neman lada ɗaya tare yake samu ya shiga aljanna Allah ya ba mu ikon tuba ubangiji ta ara ce to ba za a zalunce su ba waɗannan mutane da suka faɗi wannan ko suka aikata ayyuka irin wannan ta hanyar a rage musu lada ko kuma a ƙara musu zunubi an gane ku Allah ya faɗi wannan laidan saboda abin da suka ambata a baya na cewa suna ganin cewa ai su kaza su kaza ba za su yi ba su ba za su dawo ba wuta ba annabi ibrahim ma bai yahude ne su ba su yarda da hukuncin alqur'ani ba ba su yarda da hukuncin kuma a tauran ba dan saboda son zuciya a tsammanin su annabi zai bi son zuciya ne ya yi musu abin da suke so sai Allah ya ce قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء نعم تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء نعم. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير نعم تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من المسجد وتخرج المسجد من الحي وترزق من تشاء بغير حساب قل اللهم ka ce ya Allah lafazin Allahumma asali ya Allahumma ne an gane ko sai aka haɗe shi dan ya zama yayin saukin fare ka ce ya Allah malikal mulki wanda yake da mulki a hannunsa ma'ana al mulki lahu tu'til mulka kana bayar da mulkin na kaman ta sha'u ga duk wanda ka so ka zaba shi kake ba mulki wa yau ko dukiya ba ta ba mutum mulki dabara ba ta ba mutum mulki kwace baya ba mutum mulki yan baranden siyasa wallahi ba sa iya baka mulki Allah ne mai bada mulki ga wanda ya so min halitta daga cikin halittunka ya Allah kamar yadda Allah yake cewa man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a ilayhi yas'alu al-kalimu tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'uhu والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور kaga Allah shike da tsaukaka har ya ba wani irin wannan daukakar da yake da yake san ya ba dan adam gwargwadon abin da yaso daga ciki ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا ذكر الله الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا akwai da yawa daga cikin 'yan takarar sauran siyasa gani suke yan bada dan siyasa su za su ba su mulki ba kuma haka bane Allah ne mai bada mulki shi ne kuma ke hanawa shi ke anshewa to ubangiji ta'ala kai ne mai mulki kana bada shi ga wanda ka so sai ce wa tanzi'ul mulka kana tumbukewa lafazin nasu ne tumbuke abu ka kwace har sai kana kan wata kujera da mukami sai ga an kwace kawai ta fuka a hannunka an mika ma wani mimman ta sha'u ga duk wanda ka so wato izu man ta sha kana ɗaukaka duk wanda ka so ka ɗaga shi bi ita ibin mulka ta hanyar ka bashi mulki da sarauta duk wani sarauta da kake gani a duniya Allah ne mai bada shi ga wanda ya so haka mukami shi ma Allah ne mai bada shi ga wanda ya so kuma kowa da irin gwargwadon abin da Allah yake bashi na rabo a cikin wannan sarauta, wani a bashi dan wani yanki wani a ce shine mai anguwa wani a ce shine dagaci wani a ce shine sarki wani a ce shine hakimi wani ma shine babban sarki na yanka ba yadda ba a samu Allah ne mai bada haka in ka zo bangaren mukamai sai ga wani shi kansila ne wani shi ciyaman ne wani gwamna ne wani dan majalisa ne wani kuma shugaban kasa ne duk Allah ne mai yin wannan babu wani dan da ke zaɓar wa kanka Allah ne mai badawa dan kadan idan san maka ya dan bancara maka kuma dan jarabawa ya gaya za ka aikata in kana takama da sarauta ne baka kai annabi Sulaiman ba alaihi salam shine basarakin da duk duniya ba samu wanda Allah ya masa sarauta irin sa kuma tare da haka annabin Allah ne tare da haka kuma yayi imani da Allah tare da haka kuma ya mutu da imanin kuma shine dan aljanna sannan kuma za a kafa tutar sarakuna a lahira kuma a hannun annabi Sulaiman za a ajiye wannan tutar duk wani bakaraki a duniya da ya sarauta yayi adalci yana karkashin wannan tutar ta annabi Sulaiman to kai bakaraki ba za ka so ka shiga wannan tuta ba ha gani haka in mulki kake ji haka in ka gane, kowane mukami a wanda yake gaba da so ubangiji ta ya ce shi ke bayarwa ya kuma kwace da duk wanda ya so biya duka kai alkhairi a hannunka yake ya Allah an gane ko hannun ka duka gaba ɗaya na alkhairai ne kamar yadda hadisi ya nuna cewa duka hannun Allah a cike suke kuma yana bayar da su ga iba da bayansa ubangiji da ala ce khair lafazin alkhairi yana nufin ainihin wato dukkan wani alheri da zaka iya sa a ban kasa kama daga dukiya kama daga lafiya kama daga wadata kama daga komai dukkanin su alkhairi wanda Allah subhanahu wataala shi ne yake bayar da shi ga duk wanda ya so haka kuma a cikin wannan aya ta tabbatar mana da siffar hannu ga Allah subhanahu wa ta'ala domin ya ce biyadika alkhairi akwai alkhairi a hannayenka ya nuna Allah yana da hannaye kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa cikin wani hadisi wanda annabi Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wannan magana ne cikin ainihin wato karkashin faɗin Allah madaukakin sarki cewa mala'ika wa ko ce iblis ne yake cewa ma mana'aka Allah ne ke yi cewa mala'ika cewa iblis ma mana'aka Allah tasjuda lima khalaqatu bi yadayya me yasa ka iya jira ga abin da na hadisa da hannaye na Allah yana da hannaye sannan Allah ya bamu labarin Yahudawa da suka ce hannun Allah wai a lambashe yake Allah zai bada wai Allah marowaci ne wa qalatil yahud yadullahi maghlula Allah ya ce gutul ayyihim wa lu'inu bima qalu a ga duka waɗannan muhallin shahid suna tabbatar mana da cewa Allah madaukakin sarki hannunsa abu buɗe yake yana bayarwa ga waɗanda suke bayarwa daga cikin bayansa na ƙwarai kamar yadda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito hadisi daga Abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa Manzo sallama ya ce qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma daukaka yana cewa anfiq unfiq alayka ya kai dan adam ka ciyar da dukiyar da na baka kai ma zan baka in dai ka bada to zan baka Allah ya ce yadullahi a hannayen Allah a cike suke la hana nafaqatun babu wani abu da bayarwa Allah ya baka ya bashi ya basu ya ba kowa baya sa wannan tasaka Allah ta ta ta an gane ko saha'ul layl wan nahar Allah mai badawa da cikin dare da yini zaka kwana cikin dare kana talaka a wayi gari ka zama mai kudi ko kana cikin masu kudi a wayi gari da kai ka zama cikin talakawa ita Allah yana yin wannan qala sai annabi yace ara'aytum ma anfaqa منذ khalaqa as-samawati wal ard shin kun ga abin da Allah ya ciyar ya bayar na dukiya da alkhairin da ke hannunsa tun daga sanda ya halarci sammai da kasai annabi yace fa innahu lam yajid ma fi yadihi wallahi ko gezau abin da ke hannun Allah bai yi ba wa kana arshuhu ala kuma al'arshin tana kan ruwa wa biyadihi al mizani yana hannunsa Allah subhanahu wa ta'ala yaqfidu wa yarfa yana daga darajar wani yana soke darajar wani yana kashe wani yana raya wani duka Allah ne bai yin wannan ubangiji ta'ala ya ce turijil laila kai kake shigar da dare fin nahari a cikin yini ana kafin dare ya tsare zaka ga yini ya zo ya fara ya fitarsa aka kafin yinin ya tsare daren ya zo ya fara ya fitarsa shi ne ma'anar turijin laila fi nahari kana shigar da dare cikin yini wa turijin nahara fil layl kana shigar da dare yini cikin dare an gane ko fa yazidu kullum min huwa bi naqasa min al-akhar sai ya zamanto kowanne a cikin su yana karuwa ne da abun da dan uwansa ya rabu da shi ma'ana idan ka shigo idan yini ya zo ya samu dare daren bai gama tafiya ba to abin da ya saura na duhun dare wanda yini ya zo ya rista, zai sa yinin ya zama to dare abinda kuma dare ya zagayo zai da tsiri wanda ya bari bai tare da ya tabbaci kuma dare sai ya zama to gajeri kowanne yana tafiya yana rabuwa da abinda dan uwansa ya rabu akai wa tukhrijul hayya min al-mayyit ya Allah kana fitar da rayayye daga matacce an gane ko kal insani wa ta'ir kamar yadda yake fitar da dan adam daga jikin ainihin wato musulmi ana fitar da dan adam musulmi daga jikin kafiri kamar yadda yake fitar da kwai daga jikin kaza kaga duka wannan rayuwa ne da mutuwa Allah ke yin wannan min al-nutfati wal kama daga dan dugon maniyi wanda ke dugon maniyin nan matacce ne kuma sai ga zama mutum dan adam rayayye wa tukhrijul mayyita min al-hayy kana fitar da matacce daga rayayye kuma wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab kana azurta wanda kaso ba tare da hisabi ba ana ba tare da ainihin wato kayi lissafi ba kana dumbun kana dumbuzawa wani lokaci kuma akan ce kana fitar da mumini daga cikin kafiri domin shi mumini rayayye ne da imaninsa shi ko kafiri matacce ne saboda kafircin da yake aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman masaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha zaka dukkan wani kafiri ba ainihin wato rayayye ne. akwai hadisi da ya kamata a ce mun karanta shi amma lokaci ya riga ya yi mana hadinsa amma da izinin Allah za mu karanta shi a darasin mu na gobe wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi bayani dangane da irin albishir ɗin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya masa akan ɗagawar da kuma saukewar dangane da abin da ya shafi yakin khandak muna fata abin da muka faɗa daidai ubangiji ala ya ba mu wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah mu da sarki ya kai mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah